godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayan halitta annai Muhammad shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi ta sa har zuwa ranar tashi kiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan yammaci daren alhamis daren sha tara a watan zulqa'ada hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1447 Wadda ya dace da shida ga watan biyar miladiya 2026 Allah maɗaukaki sarki ya haɗa mu a wannan masallaci na masjidu imamin Ramadan Yusuf domin ci gaba da karatu da muke yi cikin wannan littafi نا القول المفيد في شرح كتاب التوحيد واللفر الشيخ العلامة محمد بن صالح ابن العثيمين wanda ya rasu bina shekara 1421 Allah madaukakin sarki ya ji kan shi gafarta mishi wanda sharhi da littafin kitabut tauhid na al Muhammad bin abdulwahab. wadda ya rasu yana shekara dubu ɗaya ɗari biyu da shida Allah ya gafarta mishi yau kuma shine darasinmu na biyar a cikin wannan littafi mai albarka da darussanmu hudu da ta gabata mun karanta bayanin da shek ibn al-usaymin ya yi a kan tauhidi ma'anan tauhidi a tauhid da kuma ɗan taƙaitaccen tsokaci ko raddi da ya akan masu inkarin duka aksam ɗin musamman kuma alƙismul akhir shine tauhidul asma'i wa sifat yanzu malam zai shiga mana zai fara mana abin nan sharhin littafin kitabun tauhid karatun da za mu karanta akwai abubuwan da ba za mu karanta shi fassara yadda malam ya rubuta ba musamman abubuwa ne wanda suke da alaka musamman bayani da malayi da ke da alaka da ƙa'idoji na nahau a farko wanda in mun karanta mun ce sai mun karanta sun fassara wasu waɗanda suke bibiyan karatun zai zama kaman ta lalata musu fahimta zai zama kuma abin da suka fahimta a baya ma rushe so da wannan irin waɗannan in mu zo kansu ko za mu yi bayani gwargwadon da muke ganin da muke ganin za a iya fahimta sai mu karanta gaba insha Allah to malam zai fara akan kitabu tauhid yake sabaka ta'rifu tauhid yake ta'rifin definition na bi ake nufi da tauhidi ya riga ya gabata yace to da malaka kitabut tauhid yace wal kitab ma'ana maktub yana nan kin abin da aka rubuta a rubuta abubuwa da suke da alaka da tauhidi yace wa qad zakara shaykh rahimahullahu ta'ala fi hadha al kitab hujjat ayat yace malam Allah ya kanshi gafarta mishi a wannan littafin ya ambaci ayoyi masu yawa ce lam ya'ti al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bi khutbatin wa muqaddimatin lil kitab ce malam Muhammad bin Abdul Wahhab bai ma littafin khutuba ba ko muqaddima bai ba yace wa kafa bi tarjamati ko ya taƙaita ne ya tarjama kitabu tauhid amma kan wanda zama shine kutuban kuma shine muqaddima ba gurbin ban ya takaita ne kawai ta tarjaman da ya ba yamma littafi hmm? yana baya. Bar shi a baya. akwai abubuwan da aka shirya a naku zan zo kan nan naku akwai abubuwan da mafarin ba su saba wake nan akwai abubuwan da ba a saba su yake malam waktafa bi tarjama malam ya takaita ne kawai da tarjaman unwan na sunan littafin kitabu tauhid yasa yake li annaka bi mujarradi an taqra unwan kitab? ta'rif anna موضوعه هو التوحيد saboda kana karanta sunan littafin haka bukata maka kutuba ko maka muqaddima san abin da littafin ya kunsa ya kunshi abu ne akan tauhidi yasa malam da kuma wannan mafi yawan littafin malam Muhammad bin Abdul Wahab mafi yawa haka yake buɗe ya baya wani wata mukaddima ko kutuba a waɗanda na sani a littafin malam Muhammad bin Abdul Wahab wanda ya yi musu mukaddima ko hutuba a wanda na sani ba suke guda uku ba ko ko na ko hudu daga na san adabul mashi ila sala ya ɗaya gajeren hutuba sai kuma muktasaru siratul rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ma ita ya hutuba ma mai yawa ne sosai ko hutuban dai a muktasaru Siratin rasul ya kai kusan shafi goma sha wani a matsayin mukaddima littafin tsira ne amma abin da ya a shi ne bayanin cewa ita kanta tsira tana koyar da tauhiri. ya rinka kawo wurare daban-daban na tsira ko da a matsayin dalilai da ke nuna cewa tari karanta tsira ma tauhiri ake koya ne kusan shafi goma sha wani abu saboda ya nuna maka alaƙan tsira da me da tauhidi shi kuma su wa'anda ba su kamar da na faɗa ba su ta uku zuwa hudu ba a wanda na sani da ya muqaddima amma shi yana buɗe littafi daga bismillahir rahman rahim ko sai fara rubo ayoyi da hadisai kawai a ci gaba da inda ka tsaya to malam sai ce al'ayatul ula ula aya ta farko da ya kawo a babin farko a wannan shafin shi qawluhu ta'ala shine fadin Allah madaukakin sarki wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa ba halicci jinsin aljanu da jinsin mutane ba illa liya'budun sai dan su bauta mu sai dan su bauta mu wannan illa din da malam ya da Allah madaukakin sarki ya faɗa tun lamu dalla li ta'lil ne li ya'budun hmm? kuma lamu ta'lil halarci yana yin yana sanya masu ili mubari fataha ne shi sa asalin kalmar ya'buduni ne sai aka tira ya'un wancan ya'un ɗan ƙarshen saboda yana maka cewa mansub ne kaga mansub mansub bi hasbi harfi illa to illa a larabci illa kala biyu akwai wanda sai kira illa lilghaya ko illa ra'iya ko illa mujiba shi mutum ya faɗi illa na manufa na yi kaza saboda manufan kaza an gane ku wadda zai iya yi wa manufan nan ta samu zai iya ko manufan ba ta ɓata mai ba ta samuwa an gane abu kuma illa na dabadin dole da jin kamuwan abun ne ma ya sa abun a za faru a gani misali zai ce na siya hula ne saboda ina so in sa yau dalilin siyan hula shine saboda ini in sa kawo kuma zai iya yawa bayan na ce hulun ko ban sa ba kawo ko in yi kyauta da shi ko ya bata cikin ciyar ko dai wani abu amma ni asali gaya da ya sa na ciyaki ne kawai ne saboda in sanya misali a gane to shi kuma illa muji ba shi da kawan misali mutum ya ce ai tsawa da aka yi shi ya sa jikin ta fadi da aka yi tsawa da aka ke sa jikin ta ne ya fadi ma'ana bishan ta fadi ne sau da an yi tsawa yanzu illan da ta sa bishiyan ta faɗi kaga sai aka fara kiran faduwan na aka kira mai illan kama ka'idan ke an fahimta to shi wannan da Allah madaukakin sarki ce illa liya'budun illa liya'budun bal ma suka ce wannan illa din illa ce abun nan muji ba ba za iya ko Allah ya ce ya halicce mu ne dan bauta ko mu zo mu ci bautan a ya halitta don bauta zai nuna maka wajibi ne cuta ba don bautan ba da halittar namu bai yiwa a gani mana duk wani abu da mutum zai a duniya shi ba bautan yake ba yanzu bai yi manufa da ta sa Allah madaukakin sarki ne ya halicce shi ya sa a abu a gani shi ma ne ke kaunu Allah madaukakin sarki illa liya'budun yace ai ma khalaqtul jinna wal insa li ayyi shay'in illa lil ibad mana ban ba dan komai na halicci jinsin mutane da jinsin aljanu ba ba abin da suke yi a duniya kai ba ibada ba ce to ba wannan ba ke ta sana halicci su a wannan ba ce an gane a wannan ba ce shi ma ne ke cewa <clears throat> ah, kaunuhu khalaqtu cewa da Allah madaukakin sarki yayi ce khalaqtu yace khalaqtu ai awjadtu shi Allah madaukakin sarki halittar da yayi halitta ne da ijad mana halitta da Allah madaukakin sarki ke halitta ne wanda ba ba yana ganin samfuri bane a wani guri sai kokoyi wannan samfuri kuma Allah ba yana dogaro bane da wani abu da wani ya riga yayi yi tukun sun shirye na shi a mu da Allah ya halice mu ya halice mu ne kalku ijad aujadana shi ya samar da mu ne ya kirkiri mu ne ka farko ba wani sample ya gani ba na biyu ko ba wai wani da yayi wani abu sai Allah ya amfani da abin da wani yayi sai kuma yayi ba wanda duk wani wanda ba Allah ba duk abin da zai yana dogaro ne akan sai ya zama abubuwa guda biyu nan duka ko kuma ɗaya daga ciki sai ya zama ya ga sample bayan ya ga samfur kuma sai dogara da abu wani abin da wani ya yi ko wani abin da Allah ya yi da kai tukun sai ya nashi ba an gane ku da wani wanda ba Allah ba ɗayan biyu kuma da ya ga samfur ba to shi ba zai iya yin nashi ba sai ya dogara da abin da Allah ya yi musamman shi kan shi da ya ya dogara da basirin da Allah ya bashi da ƙarfin da Allah ya bashi da ilimin da Allah maɗaukacin sarki ya bashi sannan kuma ya amfani da abin da halittar Allah ne kudin ce samar da nashi amma shi na Allah maɗaukaki kake ba haka ba shi nashi kalku ijadi shi ne mana ne ce malan khalaqtu ai awjadtu na samar da ku na kirkire ku wa hadha ijab matbuqun bi taqdir shi kuma wannan ƙirƙirin da Allah ya mana sai da Allah ya kaddara sai da Allah ya kaddara tukun kafin sai kirkire mu saboda wa aslul khalqi at-taqdir dama asalin dukkan halitta shine kaddarawa shida Allah ya kaddara sai ya halitta shi yasa dama kaddara maluma suke yana da rukunai guda hudu yana da rukunai guda hudu ba zai yi ka imani da kaddara ba sai ka imani da waɗannan rukunai guda hudu al-khalqu al-mashi'atu al-ilmu da kuma al-iradatu sai ka eh, yi imani da cewa duk abin da Allah maɗaukaki sarki ya ƙaddara ɗin nan to Allah shi ya halice shi ya ƙaddara shi ya halice shi bayan da Allah ya halice shi sannan kuma Allah maɗaukaki sarki ya alkitab afon sannan dan Allah ya halice shi sannan Allah maɗaukaki sarki sai da ya rubuta wannan abu ya rubuta faro wannan abu sannan duk abin da Allah ya ƙaddara kuma ya halitta shi Allah ya rubuta rubutacce ne sannan kuma al'ilmu cewa Allah maɗaukaki sai yana da cikakken ilimi a kan wannan abu sannan almashi'atu sannan kuma ba zai faru ba shi Allah ya so ya faru an fahimta ba. wannan sai waɗannan sune arkanul imanu bil qadr al'ilmu alkitabatu, kitabatu almashi asu. an gane to halittar mu da Allah maɗaukakin sarki ya duk yana cikin kaddara ta Allah maɗaukakin sarki shi ne malai kyau nawa cewa dama dukkan halitta asali asalin halitta shine kaddara sai da kaddara ta samu kafin halitta ya samu ce shi malai bada ya da yin istishari da maganan wani daga cikin mawaka na jahiliya ya kira Zuhair ne Abi Salma sunan wanda ya yi haifin kin yake cewa la'anta tafri ma khalaqta wa ba'd an-nas yakhluqu thumma la yafri yana yana yana yana yana yabon wani daga cikin sarakuna na jahiliya wanda kira haram bin sinan sunan sarki da yake yabon sa kenan haram bin sinan yake lallai kai duk abin da ka halitta ma'ana duk abin da ka kaddara ko ka halitta to dole sai ka zantar da shi kana da ikon ka zantar amma kuma wasu za su iya kaddarawa za su yi halitta su fassara amma ko ba su yi zantarwa ba su yi zantarwa mana ga wannan duka kalma ce ta shirka amma mala ya tsane ya fitar mana da ma'anan ne asalul khalq shi asalul khalq shine at-taqdir at-taqdir tunda za ma su larabawa musamman larabawan Hijaz haka ce larabawan Hijaz sun larabawan da suke rayu Makka da Madina a wancan lokacin a wancan lokacin da ake aka gane tarihin da shi shine waƙe da su dama al'umma ce wanda ba sa rubutu ba sa karatu da ba su da rubutaccen littafi da zai rubuta tarihin wane da wane da wane da wane duk tarihin su ana ɗauko ne daga waƙoƙin magabatansu daga waƙoƙin magabatansu shi kama da yi shari'a. wanda ke ƙaunu Allah maɗaukaki kake aljin ya ce su kuma aljin su ma'alamun gaibi wasu halittu ne na Allah suna daga cikin abubuwa na gaibi. me yasa suka zama na gaibu yace mukhfiyun anna saboda su a ɓoye suke sun ɓoye gare mu halittu ne na Allah Allah ya halicce su amma kuma Allah ya ɓoye mana su gane Kuma Allah ya ɓoye mana su kamar yadda Allah ya ce innahum yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum cewa da shedan da zara'ansa da kabilunsa duka suna ganin ku kuma ba fa ba ganin su haka jinsin aljanu jinsi ne halittu ne na Allah maɗaukakin sarkin suna cikin alam amma halittu ne na gaibu so da Allah ya ɓoye su ba ma iya ganin su wani ke wale haza ja'at al-maddatu min al wa nur kace da wannan ne ma sunan su sai ƙunshi jimun da nunun kai wanda larabci duk suna da ya ƙunshi jimun da nunun suna sun farta shi abinda yake nuna al-khifa wal-istitab shine abin da yake zama ya ɓuya ko kuma abin da ke sa a ɓuya an fahimta ko abin da ya ɓuya ko abin da yake sa a ɓuya shi ne yawanci in a larabci suke gina shi a rubutu suke gina shi da jimun da nun shi ma da ke wa minhu daga cikin irin wannan shi ne akwai ana ce aljannatu daga aljanna abu ne na gaibu ko yawwa akwai aljinnatu su ne aljanu jam'in aljani jinna da Allah ce min aljinnati wannan sannan akwai aljunnatu da zammil jini shi kuma yana nufin garkuwa abinda za ka sa ya zama maka kyamaki tsakaninka da wani farwani ya ganka an gane kaga kaga harufan iri ɗaya amma abin da zan mutu ne mai wasali ɗaya janna bi fasil jini sai jinna da kasrin jin sai kuma jinna da mil jin wannan larabci kenan akai yi kana canza wasali shi ma ma'anan sai ta me sai ta canza ma'anan sai ta canza hmm? kaman kaman azan da azan hmm? kaga akwai suke kiran suke kiran suke kiran kiran sallah da azan ko amma mai ma'anar azan jam'in udun lahum azanun la yasma'una biha in kace azan kana nufin kunnuwa amma kace azan aka ja hamza mu shine kiran sallah amma kaga mutum zai ga irin shi ya faɗa yana ganin ai wani ma zai kamar ya makalman ado wani ma zai kamar ya makalman kalmar ado ne kalam kulam kilam duka haka larabci yake shi sa wani malami ya rubuta littafi so da bambanta irin wannan musallasul qutrub musallasul qutrub haka kawo irin waɗannan kalimatin ne wanda wasalin farko ke ta ma'anonin ke canja so da ya ƙara wayar da kan mutane shi ma ne ke wa qawluhu al-ins Allah al ya ke nufi da al ya yake sun yasa aka kira mutum da al-insu a larabci malike summu bi zalika li annahum la ya'ushuna biduni inasin yace an kira mutum a larabci al saboda su mutane ba sa iya rayuwa ba tare da sun jingina zuwa ga wani ba shine inas an saboda kalmar inas ina zuwa da ma'anar al-mulaqafa ina zuwa da ma'anar al-ikimad an gane haka shi da shi mutum zai iya rayuwa shi kare dole in dai mutum ne rayuwar shi ba zai rayu ba dole sai ya jingina da wani ko haka wani duk girman shi duk matsayin shi duk rayu shi kadai ba suke shi sa ka kira mutum da al'insu yake fahim ya nasu ba'duhum bi su yake wani tashin su suna jinginuwa ya zuwa ga zuwa ga sashi ko a ga wani in tsaya ka kalli rayuwanka a yanzu yadda kake tsaye sai ka ga da ka jingina da kusan mutane bakwai ko ta kafin yanzu ka iya tsayuwa ko haka bane ka sa riga wani ne ɗinta rigan wanda ya ɗinka rigan ba shi ya ƙera rigan ba ko haka ba shi ya ƙera zaren ba aka ɗinka rigan ba a gane ko kaga yadin da zaren da ɗinkin shi ya ɗauki mutum uku akwai anini wanda ya anenin kama wanda ya zaren shi ma ba shi ya tsara bishiyar da aka yi zaren aka yi audugan da aka yi zaren da shi ba kila wanda ya tsara bishiyar daban wanda ya audugan daban to lokacin da ya audugan abubuwan da aka yi amfani shi aka ado shi audugan shi kuma wanda ya audugan ba shi wannan abubuwan da ya amfani da shi audugan ba ko haka wani haka mutum zai iya rayuwa shi ga ya sa kai shi da al'insu dole sai ka dole ka nemi taimakon wancan wancan ya nemi taimakon ka kai ma ka nemi taimakon wancan shi yasa ake da bukatar ka zauna da kowa lafiya ko haka wani ƙarya ne ka ce kai ba abin da zan nema a gurin shi akwai da suke faɗan wannan aiki shi ne ce ba abin da zan nema a gurin shi hmm. baka san an jima baka san goyewa ya ce shi ka kira mutum da alkinsu ya ce wai taharraku ba'dhum ila ba'd sashi suna kira zuwa ga sashi suna motsuwa zuwa ga sashi an gane Malai ce faɗin Allah illa li abudun, usira illa li washidun. Yake malaman tafsiri sun fassara illa li abudun da illa li washidun. Mana su kaɗaita ni ni kaɗai. Ni kaɗai su kaɗaita ni da bauta, kafa haɗan da kowa. Yace malai ce wa hada haƙƙun wannan kuma shine gaskiyar fassarar aya. Cewa illa li abudun ba yana nufin sai dai su bauta ba yana nufin sai dai su kaɗaita ni da bauta. suke wannan shine gaskiya suke wa fassara kuma an fassara yi ma'ana ya li bi ta'ati a ci lil lilmaamuri wa tarkan lil mahburi suke kuma an fassara da cewa lillahi ya'budun ai ban halitti a jinsin aljanu da jinsin mutane ba sai don su ka dan su zuwa gare ni wajen yi mun ɗa'a me yake nufi da shi shine su aikata duk abin da aka umurce su su bar duk abin da aka hane su an fahimta ku bayan mutum ya wannan shi aka aita Allah da bauta ke shi ma ne ce wa min fa'atihi an yuwahhada subhanahu wa ta'ala yace kuma yana daga cikin ta'ansa shine a kadaita shi an yi yuwahhada a kadaita shi ya zama an kadaita shi gane ku yace fa hadhihi hiya al-hikmatu min khalqi al-jinni wal-ins wannan ita ce hikman da ta sa Allah madaukakin sarki ya halicci jinsin mutane jinsin aljanu wali hada da wannan ne haqa Allahu al-bashara uqulan da wannan dalilin ne sa Allah madaukakin sarki ya ba mutane hankali wa arsala ilaihim rusulan kuma aiko musu da manzanni wa anzala alaihin kutuban ya saukar musu da littafai yake walau kana al-gharb min khalqihim al-gharb min khalq al-baha'im la ta'at al-hikmatu min irsal ar-rusul wa inzal al-kutub da manufan halittar mutum kamar irin manufan halittar dabbobi ne to ai da bai da amfani da babu wata hikima na aiko da manzanni da sauƙi da bai ko ba haka bane mana kai an aiko maka da manzanni an baka littafai da za ka karanta ne saboda a nuna maka kana da bambanci da wa dabbobi an gane shi yasa waɗanda ba sa aiki da alƙur'ani ba sa aiki da saƙon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah madaukakin sarki siffanta sa da dabbobi Allah ce ta mata'una wa ya'kuluna kama ta'kulu anamu wan naru maswallahu su kawai suna rayuwarsu ne a duniya su ci su sha kamar yadda dabbobi suke ci suke sha Allah kuma ke ruta ita ce makoma gare su haka wanda yana da bai amfani da hankalinsa bai amfani da jinsa da ganinsa da basiransa wajen sanin abin da ya dace tsakaninsa da Allah da abin da bai dace ba shi ma Allah ya saka shi da dabbobi Allah ya ce da qad zara'na li jahannama katiran min al-jinni wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha Allah ce ulaika kal an'ami bal hum abal Allah ce waɗanda mun san wuta mun halicci wasu da yawa daga cikin mutane daga aljanu mun halice su ne don wuta da yasa Allah saboda suna da idanu amma ba sa iya gani irin ganin da masu hankali ke da idanu suna da zukata amma ba sa iya tunanin irin tunanin masu hankali suna da kunnuwa amma ba sa iya ji ji irin na masu hankali Allah ce waɗannan kamar dabbobi suke kai Allah ce wallahi wannan dabbobi da su balhum abal sun ma fi dabbobi bata me yasa saboda su dabbobi dama ai abin da aka halitta su dai shi kenan ko haka wani su kuma wayannan abin da aka halitta su dai shi ba kenan amma sai suka kallo kan suka kakkantar da kan suka shiga da ɗabi'a irin ɗabi'a ta dabbobi shi yasa sai Allah yake sun fi dabbobi kada so da maimakon dabbobi ne su yi koyi da su su ne su koma koyi da ne da dabbobi an gane shi yasa ga yawa daga cikin daga cikin mutane haka dabi'an su shi yasa an ka karanta ah, littafin uh, associate professor Muhammad Jalil Yusuf Zarewa ƙa'idojin mu'amala da mutane ƙa'idojin mu'amala da mutane ya haƙaito ɗaya daga cikin maganganun magabata uh, Abdullahi bin Mubarak yake cewa akwai akwai mutumin da mutum ne amma shi kuma kamar alade Ya zama kamar alade a gaibe da kishi kishin kishi zai da kishin cikin su da kishin iyalansa ga yadda biya kula da ne wani ko ba ka bane da haka yi rinka su tsawa laga mutum ne amma kamar da ba kaza ne ko da muka ne ya zama kamar da ba kaza to ya kawo waɗannan ne kuma a barin in ka san mutane a irin wannan category su to ce ka san da ka yi mu'amala da kowa Su zama ba haka ɗauki hukuncin wannan ka ba ka ba wannan kowa ka ba haka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu'amalantar mutane kaga zai mu yanda zai mu wani hukunci daban yanda zai mu wani hukunci ne daban wani ya ci tsari a masallaci annabi sallallahu ya mishi nasiha ya sa wasu ne su zuba ruwa a tsarin kuma haka bane kaga ya ce ta alfarin masallaci ko haka ba a daidai lokacin da wani kuma ya nemi a sassauta ma wani mene ya hukunci sai da manzo Allah ya kudu a kai to shi wannan matsayin shi ba ɗaya bane da wancan da zai tsari a a masallaci an fahimta ko a kowa ana ije shi ne a matsayin shi to ma ce inda inda abu ne yake da suna ta manufan halittar mutum shiri ɗaya ne da manufan halittar dabbobi to da hikiman aiko da manzanni da sauƙi da littattafai ya zama da amfani yace li annahu fi nihayati takunu ka shajaratin nabatat wa namat wa tahaqqamat saboda in ya zama irin manufan kenan to zai zama mutum zai zama kaman kaman bishiya kenan kawai bishiya an shuka ta ta tsoro ta yi girma bayan ta gama girma sai kuma sai ne sai ta sake bushewa ta sake faduwa shi kenan a shi kenan ba amma da yake shi shi ko mutum ba haka ne ba sai Allah ya aiko mishi da manzanni ya aiko mishi da littafai manzannin nan su karantar da shi littafan su koya mishi yadda zai mu'amala tsakaninsa da ubangijinsa Allah madaukakin sarki malike wa lihada qala ta'ala da wannan dalilin ne ma Allah madaukaki sarki ce inda allazi saraba alayka alqur'ana la radduka ila ma'ad Allah ce lallai wanda ya saukar maka da alqur'anin nan to me mayar da kai ne zuwa ga makoma zai mai da kai zuwa ga me makoma kaga ai dabbobi ba su da wata makoma bishiyoyi ba su da wani makoma duk wani halitta da mutum da aljanu ba wani wanda ke da wani makoma da za a ce zai koma zuwa ga makoma sai ya nuna maka cewa ku ba ɗaya ba kenan yanayin ku ba ɗaya ba ne yanayin ku ba ɗaya ba ne malaikai fala budda an yarudda ila ma'adin tujaza ala amalika in khairan fa khair wa in sharran fa shar yake babu makawa dole a mayar da kai dole Allah zai mayar da kai zuwa ga makomanka a wannan makoman za a saka maka akan ayyukanka in alkhairi ne a baka sakamako na alkhairi in sharri ne a baka sakamako daidai da aikin an gane ku kuma shi Allah madaukakin sarki yana yana yana yana sakamakon alkhairi ninkawa yake ha ninkawa yake sakamakon sharri ne yake ba daidai wa daidai an gane ku in ka aiki alkhairi sai ninka maka in kai sharri sai a baka daidai da kai yake wa laysat al-hikmatu min khalqihi naf'ullah ba ba shi a cikin ba shi a cikin niki hikima da halittar kan adam wai su amfani Allah da wani abu a ba wani amfani da zaka ma Allah yake wa lahada qala ta'ala da wannan ne ma Allah yake ma ulidu minhum min rizqin wa ma ulidu an yut'imun Allah yake bana bukatan wani abu na arziki na dukiya daga gurinsu ba na buƙatar su ciyar da ni So da shi Allah shi ne Allahu Samad ne As-Samad shi As-Samad Allah ka shi ne wanda ba ya buƙatar komai a wajen kowa amma kuma kowa na da buƙatar komai a gurin shi ne As-Samad ne As-Samad baya ci baya sha baya buƙatar komai abin da ake buƙata shi bai buƙata amma kuma duk wani mai bukata yana bukata a gurin shi shi ne al-qamat ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun bana bukatan wani abu na dukiya a gurin su ko bana bukatan su ciyar da ni bana bukata yasa wasu suke fassara as-samad da cewa Allah bai da ma cikin da zai sa a dubi ne ma'ana as-samad wasu fassara da kaza amma fassara da malumar karin da shi ne baya baya bukatan komai a wajen kowa wanda in ka hada duka fasarorin da malamai ke shi da zai maka ke Allah madaukakin sarki baya bukatan komai a wajen kowa to sai malam ya kawo wani wata magana kuma yanzu an ce Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba komai sa na halicci jinsin mutum da jinsin aljani ba sai dan su bauta mu kuma Allah ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun bana buƙatan wani abu na dukiya daga gurin su ko da bana buƙatan su ciyar da ni to shi ma da yake to amma kuma ga Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul baqara yake man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun 'azim Allah ya ce wa zai ba Allah rance rance mai kyau Allah ya ninninka masa yana da lada mai girma ko ba ga bane dan Allah ce ba na buƙatar wani abu na arziki ko na dukiya da gare shi ba na buƙatar su ciyar da ni to kuma nan Allah ce wa zai bani rance ha an fahimta ku shi ma ne ce fa hada laysa iqradan lillahi subhanahu wa ta'ala yace duk da Allah ya ce wa zai ba ni ne wa zai ba Allah rance kuma rancen ba Allah kake ba wa shi ba ba Allah kake ba shi bal huwa ghaniyun amdu a shi Allah madaukakin sarki ya wadata daga duk abin da kake ka mallaka kake da shi yace lakinnahu subhanahu shabbahu mu'amalata 'abdihi lahu bil qabd shabbaha mu'amalata 'abdihi lahu bil qabd annahu la budda min wafa'ihi sai shi Allah madaukakin sarki ya kwatanta mu'amalan bawansa da shi da cewa bashi ne so da Allah ya wajabta ma kansa duk yadda ka mu'amalace shi ya biya kai so har wanda bai baro ma Allah zai biya shi ko haka bane an ce a bayar kana da shi kana da halin bayarwa sai ka bayarwa kai da baka bayarwa sai Allah ya biya ka ya zai biya ka gwargwadon niyyanka in kana da niyya mai kyau sai ba ka da shi baka ba zai biya ka ba kana da mummunan niyya ma zai biya ka zai maka zunubin wannan mummunan niyyan da hana ka barwa in ma ka munana ma waɗanda suka ce ka ba ne zato shi ma Allah zai kama ka na munana musu zato ka sani cewa da Allah ya ce ka bashi ba yana nufin ka bashi bashi yayi wani abu da shi bane a ya kira shi zai ko da ya wajen kama kansa ta biya an fahimta ku shi ma da ke fata annahu iltizamun min Allah subhanahu an yi wasu al'amila ajara amalihi kuma yi al-muqtarin min man aqrabahu yace kamar Allah madaukakin sarki ya lazumta ma kansa ne cewa duk wani mai aiki sai ya saka mishi na wannan aikin da yi kamar yadda wanda aka bashi bashi dole ne a kai shi ya biya ma'ana Allah ya yi wannan ne nuna maka cewa fa ta makawa ne in zai kai ta ya biya ka shi yasa sai kwatanta da bashi an fahimta ku yanzu wanda aka bashi bashi ya san ba waka ta ne sai ya biya ko a wanda zai ci bashi da tunanin cewa ba zai biya ba ko wanda ke imani da lahira ba ko haka bane ko ko bai imani da lahira ba ya san in dai a duniya ne wanda yake bin shi bashi ne yana jiran sai yi ne sai ya biya to irin wannan wajibi ne ko da Allah ya kusanto maka da fahimtar yadda Allah zai biya ka sai kwatanta shi da da bashi an fahimta ko to haka wannan ita ce manufa da ta sa Allah madaukakin sarki ya halice mu sai malaki al-ayatu thaniya aya ta biyu qawluhu ta'ala fadan Allah madaukakin sarki ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Allah ya ce wa laqad tabbas haqiqa ba'athna mun aiko mun tada fi kulli ummatin cikin kowace al'umma rasulan mun tada manzo manzon nan duka in suka je abinda suke ce musu ne an ibudullah ku bauta wa Allah wajtanibu taghuta kuma ku nisanci tagut dukkan manzanni da Allah ya aiko su ya aiko su ne da wannan sakon halaka qawluhu wa laqad allamu muqi'atul li qasmin muqaddar wannan lamu din na laqad lamun ce wata take aukuwa a gurin da ake da nufin ayi zuwa, a gurin da ake da nufin ayi zuwa, mana qasmun ne muqaddaru muqad shi kuma qatlan li tahqiq karfafa ne ga rantsuwa kamar ka ce na rantsi da Allah tabbas an gane ku an kayan rantsuwa ya sake ƙarfafa su kau kalmar da ke nuna cewa ba da gaske ba ke da gaske ke yake yake qawluhu ba'athna ay akhrajna wa arsalna fi kulli umma cewa da ya ba'athna imana mun fitar mun aiko dukkan cikin dukkan al'umma dukkan al'umma da Allah yayi ya aiko musu da manzo yake wal umma huna ma'anan al'umma anan ay at-ta'ifatun minan nas at-ta'ifa minan nas ta nufin wani gungu wani ɓangare wani taro na mutane dukkan wasu mutane da suka rayu a doron ƙasa sai da Allah ya ko musu da manzo wanda zai musu wa'azi sai ce wa tutlaqu al-umma fil qur'an ala arba'ati ma'ani yake duk da cewa a cikin alqur'ani kalman al'umma yana zuwa da ma'anoni guda hudu yake ta da kalman al'umma a qur'ani yana zuwa da ma'ana ɗayan guda hudun nan mana a nan da aka ce maka al'umma a fa'ifa minan nas kar ka ga al'umma kuka wani guri shi ma ka ɗauka ana nufin ne mutane ne a yana zuwa da ma'anoni guda hudu cikin ma'ana ta farko a fa'ifa kamar yadda zuwa wannan ayon wala an ba na fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa tajtanibu tagut yake ma'ana ta biyu shine al-imam al'umma a Qur'ani na zuwa da ma'anan shugaba an gane ku da ma'anan shugaba shine kawo fadin Allah inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah Allah ce lallai annabi Ibrahim ya kasance shugaba ne qanitan lillah tsayayye ne a wajen bautar Allah madaukakin sarki an fahimta ku ba ka zo fassara ka ce inna Ibrahim kana ummatan lallai annabi Ibrahim ya kasance al'umma ne a'a ummatan anan ma'ana imam shugaba ne jagora ne abun koyi an fahimta ku yau za ka dama haka larabci ga kalma a da ma'anoni da yawa ko a turanci ma akwai irin waɗannan kalmomin ku amma ba su kai na larabci ba gaskiya a larabci za ka yi samun kalma ɗaya amma yana da ma'ana sama da ɗari abin da ke fitar da ma'anar shi ne siyaƙin maganar yadda maganar ta taso shi yake ba da ma'anar tonan wannan kalmar ta zo da wata ma'ana ce an fahimta ku shi yasa da shi yasa ai ga. malma kullum suna ƙara ƙarfafawa cewa babu yadda za a yi ba zai taɓa yiwuwa ba ne ka koyi addini da turanci kuma ka fahimci addini ba zai yiwu wala ba zai taɓa yiwuwa ba ba zai taɓa yiwuwa da turanci ka koya kuma ka yi ka fahimci addini wala ba abin da ka fahimta ba abin da ka fahimta in za zo ka fahimci addini ka zo koyi addini da yaran da Allah ya saukar da addini a wajen waɗanda ka ce yaran saboda babu wata yare babu wani yare a duniya da yake tattara larabci babu sai dai a bada nearest english shi ta za ka ɗauki littafai da ake fassara littafan larabci ruwa ya kowane yare ne za a kalmomi da yawa bayan an rubuta ta sake sa wani kalma a bracket dan sa wani bayani a bracket irin saboda a nuna maka wannan kalmar da muka faɗan ba eh to ga dai abin da muke nufi a gama kuma a sake zuwa a hashiya a sake sa namba a ƙasa a sake sa wasu bayani saboda a nuna maka cewa ba zai fassara ba zai fassara wannan wannan wannan yaron zai yiwu ba ka dole ka koma sun kana so ka fahimci addini to ka zai koyi addini da yaran da Allah ya sauka ne da addini an fahimta ko ɗauka abubuwan ba za su taɓa fassarwa ba ko a fassarar yaran za ga an kau gida kawo da transliteration sai sai a rubuta su da transliteration suka buɗe wani ke tsaye wani explanation haka a ɗan wata bayani haka idan tsayi shi kenan sai a kyale ka in ka gane ka gane in ba gane ba shi kenan to kaga wanda wanda mutum ya zo karantawa inna ibrahima kana ummatan qanita lillah akan kuma ya karanta wala ummatna fi kulli ummatin rasula ya duba umma a can sai aka ce mishi wasu mutane sai zo inna ibrahima kana ummatan kaga ka je fasara kawai na Ibrahim shi ma kasance wani gungu ne na jama'a haka zai fassara ya wuce sau da bai kuwa yake ma'ana ta uku da kalman al'umma yake zuwa Qur'ani shi ne jilla yana zuwa da ma'anan hanya matafiya ko wata hanya da mutane suke bi wajen aiki tsakanin su ubangijin su ko wani aiki da ibada shine kawai fadin Allah cikin sura Zukhruf inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muktadu ce lalle mu mun tarar da iyayenmu akan wata hanya kuma hanyar ta ta ce mai umma haka za ka fassara lalle mun tarar da iyayenmu akan wasu jama'a ha mun tarar da iyayenmu akan wani addini wata hanya ta ibada wani salo na ibada kuma mu akan abin da ta bari za mu yi aiki shi a ma'anan yace ma'ana ta hudu da kalmar al'umma yake zuwa da alƙur'ani zuwa da ma'anan azzaman lokaci lokaci yace shi ne kaman kadan Allah cikin sotu Yusuf wa qala alladhi naja minhuma ذكر بعد أمتي أنا أنبئكم بتأويله وأرسلون sai daga cikin waɗanda annabi ya yi musu fassarar mafarki a cikin gidan bursuna an ya musu fassarar mafarkinsu a cikin gidan bursuna sun fita ita to in kun je kar ku manta ku ku tuna ma sarki malabari na cewa fa ni banna nan a cikin na ko manta da ni ne sai ya je ya manta bai tuna ba sai lokacin da aka yi sarki ya mafarki da sarki ya faɗa musu mafarki to shi ne sai Allah yake kama labarin lokacin da wanda ya tsira Allah ya dama su biyu annabi sai ya ba ɗaya za a kashe shi sai kuma zai tsere zai shiga da shayar da sarki ya zai sarki da sarki giya sai kuma za a kashe shi to wanda ya tseren Allah ce wa qala alladhina jami'u ma ɗaya daga cikin ku wanda ya tseren wanda shi ba za a kashe shi ba Allah ce wa dhakara da ummati ai wa tadhakkara da zamani. Wace sai ya tuna a ai da alƙawari da annabi Yusuf ya kage zai tuna ma sarki magana shi ko dai an manta da shi ne daga ba da ummatin anan ba da zaman bayan wani lokaci ta zakara wata zakara sai tuna kaga ba haka zo fassara ka ce sai ya tuna bayan wasu gungun jama'a a wata zakara ba ki sai ai wata zakara ba da zamanin bayan wani lokaci ta tuna sai ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilu zan ba ku labarin shakira barki amma ku aike ni akwai inda zan je samu fassara akwai inda zan je samu kaga bayan ya zauna tsawon lokaci ko sai tuna waɗannan su ne ma'anoni da kalmar umma yake zuwa cikin alkur'ani sai ce fa kullu ummatin dukkan wata al'umma ba'a ba'atha fiha rasulun min ahdi nuhin ila ahdi nabiyina muhammadin sallallahu dukkan wata al'umma da ta rayu babu al'umman da Allah bai aiko mata da manzo ba tun daga zamanin annabi nuh wanda shine annabi na farko manzo na farko har zuwa zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi sallam. malaka wal hikmatu min irsalir rusuli ita ce duk da Allah yake aiko da manzanni yace hikima ta farko iqamatul hujja ko da da hujja a da hujja akan mutane sai mutum ya je filin alkiyama ranar alkiyama ya ce Allah ai ban san haramun bane shine Allah yake qala ta'ala la rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul Allah ya ce manzanni ne da aka aiko su mubashirina cikin bushara wa munzirina kuma su gargadi da yasa Allah ya aiko su Allah ya ce saboda kar mutum kuma suna da hujja a wajen akan Allah bayan aiko da manzanni azam Allah da aiko da manzanni ya aiko da littafai a karantar da addini ba mutum sai dai lahira ta ka shi ba ka bauta wa Allah ba sai sai Allah ba bauta wa sai ba cewa ya kamata a bauta wa kai kai bane shi kuma Allah madaukakin sarki ya ce shi ba zalimi ba ko ba ka wani shi yasa waɗanda ma suka yi rayuwa har suka mutu ba su san ma da wani abu cewa Allah ya koda manzanni ba wanda har yanzu ana samun irin wannan mutane ko Annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatar cewa a filin alkiyama ja musu jarabawa ne za su shiga aljanna ko wutuwa saboda aljanna gidan wanda ya aiki ne wuta kuma gidan wanda ya ne ya yi sako ne kuma haka Allah ya tsara haka su jarabawa za a musu wanda ya ci jarabawan ya je aljanna wanda ya ya je wuta jaraba za mu wanda kuma daga cikin su waɗanda Allah ya san ba za su ci jaraba ba sai mana bayanin su tun daga harshen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kamar yadda Imam Ash-Shafi'i yayi bayani a cikin Adwaul Bayan fi izahil Qur'an bi Qur'an ko cikin aya wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula haka cikin littafin sa dafu ihamin istirab an ayati kitab kace bayan Allah ya tabbatar cewa zai ma wasu jarabawa ne waɗanda su ba su ba labarin manzanni ba a cikinsu kuma sai Allah ya sanar da mu waɗanda ya san ko a lahirin ba za su jarabawa mu shi da mu labarin amru bil nuhai wanda yin tarutan mu mushrikai bautan labarin ibnu jud'an hadisin da ke cikin sai muslim ko da ta Allah mutumin kirki ne yana da kyauta yana da sadaka yana da kaza shin zai shiga aljanna manzon ce ko kusa kan wuta ne to daga ya taba kuma da kalmar shahada shine hadisin inna abi wa abaka sinar duka yana karkashin wannan din wannan da Allah ya sanar da mu cewa tun da Allah Allah dawa masa nan gaibu ya san ko a lahiran an jirawan ba za su ci Allah ya fara wana bisa harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga Allah ya koda manzanni ma ta farko Shi ne so da ya tsayin musu da hujja yake hikima ta biyu ar-rahma so da manzanni su zama rahama ga al'umman da aka kai ko manzannin zuwa gare su saboda Allah yake wa ma'ar arsalnaka illa rahmatan lil alami. Allah yake ba mu aiko ka da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka zama rahama ga duniya baki ɗaya da ka zama rama duniya ke ta Allah ba wadda kake sake cewa ma kana Allah li yu'adzibahum wa an tafi Allah ba zai taɓa musu azaba alhali kana cikin su yake hikima ta uku yasa Allah ya aiko da manzanni shine bayanu tariqil musil ila Allah ta'ala so da manzanni su yi bayanin hanyar da za a bi a kai zuwa ga wajen Allah madaukakin sarki yake li annal insana la ya'rifu ma yajibu lillahi ala wajhi at-tafsil illa an tariqir rusuli ya ce saboda shi mutum babu yadda za a yi ya san hanyar da za a bi abin da zama wajibi a kan shi abin da zama wajibi na haƙƙin Allah a kan shi sai ta hanyar manzanni inda an farmu ne kawai zube kara zube wato mu duba mana hatta ma waɗanda abin da manzannin suka zo da shi amma suka ce su za su yi makansu bayani eh, ai ba su da haɗuwa a kan abu da yanzu misali waɗanda suke shan kansu al'urani yun kaga dai ƙur'ani littafin Allah ne ya aiko manzo da shi amma da suka ce su za su tattara ma kansu shi shi zama su ya su ma suna faɗa Kowa ba haka bane in ka ce wannan sallah ya ce salloli biyar ne kada mu ya ce uku ne kada mu ya ce uku biyu ne wancan ya ce muka hudu ne wanda ya ce wanda ya ce ma an ka tambaye wannan zai ce maka asuba da isha da azhar in ka tambaye wata zai ce maka a da tahajjud ne da asuba da isha kada sun ce za su fassara ma kansu ne qur'anin da kansu shi fara ma ba su da manzon Allah ya mutu ba suka sai suka fashi in ka ce to shi kenan waɗanda ma suka ce da tahajjud ne da asuba da isha to ya za a yi sallan shi ma ba faɗa abu ɗaya ba wannan ya ce maka sallan yadda za a yi in aka tsaya ne kawai za a ce a za a ce Allahu a'azam shikenan sai ai ruku'u daga ruku'u a wuce sujada shikenan an gama raka'a da wanda ce a raka'a biyu ne wanda ce a eh raka'a biyu ba an tsaya za a karanta Qur'ani za a yi ruku'u za a dago za a yi sujada kuma za a yi sallama ne sallama wanda ce salamun qawlan min rabb rahim wanda ce salamun wa salamun ala al-mursalin shi sallaman wanda ce kala me yasa da sakon da Allah ya ko da manzannin masu cikin da manzon ya fassara ba kun fadi ina ga a a cikin sakon ma an bar mu da kanmu fara mana wani hali za mu shiga ko fa gani ba an fahimta ku sai ba ka taɓa samun su a nau'in ibada iri ɗaya ba zakka su ce kowa da menene zakka azumi kowa da abinda wani ma sallan ya ce ba wani abu sallah sallah kawai karatu shi da sallan me yasa yake Allah yake inna salata kana alal kitaban yace kitaban ainihin da mawqutan shi ko abin da shi kun da shi ne ba kai ki fassara to haka shi abin da fassara ke haka Allah ya koda manzanni shi mana bayanin hanyar da zai kai mu zuwa gare shi shi Allah ne sai in ba ta hanyar manzanni ba mun ya za mu ya za mu faru da Allah ba mun tsawa Kisa zaman kalaje a kashi addini da karantarwar manzanni Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki samun dace insha Allah ta'ala anan zamu ayar Allah ya samu zama ta gaba sai mu bayanin tafsirin da malam yayi ga wannan aya din wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa tajtanibu at-taghut abin da muka faɗa daidai Allah madaukaki sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukaki sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam